Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta bayyana baƙin ta kan harin da aka kai wa sojojin Nijar. Kotu ta tuhumi Trump da yunkurin sauya sakamakon zaɓe. Boko Haram ta kama mayakan ISWAP 60 a jihar Borno. musulmai a jihar Legas na zanga-zanga saboda hana su kujerun kwamishinoni. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin muna intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku. a daidai wannan lokaci da muke kawo maku cikakkun labarin duniya na fara'a tv na wannan rana to sai ku gyara zama domin kallo haɗi da sauraron cikakkun labarun ni ne nura muhammad Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta bayyana baƙin cikin takan harin da aka kai wa sojojin Nijar ECOWAS ta kuma bayyana cewa rashin tsaro a Nijar ya ta'azzara tun bayan juyin mulkin da aka yi wa shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Hakan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwar manema labarai da ECOWAS ta fitar a ranar Laraba. Ƙungiyar ta samu labari da baƙin ciki game da hare-haren daban-daban da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka kai a jamhuriyar Nijar, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Nijar ɗin da dama. ECOWAS ta yi Allah wadda da waɗannan hare-hare tare da mika ta'aziyyar ta ga al'ummar Nijar da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu in ji sanarwar. Ƙungiyar ta ECOWAS ta kuma yi kira ga shugabannin CNSP na Nijar da su maido da tsarin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar domin mayar da hankali kan harkokin tsaron ƙasar da ke ƙara taɓarɓarewa tun bayan juyin mulkin da aka yi wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Bayan shafe shekaru biyu suna gabatar da bincike masu gabatar da ƙara a Amurka sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar Jejuwas da ya gudana a shekara ta 2020 bayan da sakamakon zaben ya nuna cewa Trump ɗin ya sha kashi a hannun ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Masu gabatar da ƙara Atlantic sun zargi Trump da aikata manyan laifuka sha uku da ya ƙara jefa shi cikin matsaloli a gaban kuliya. Kuma ya saka wato ya kuma ya saka wa burinsa na neman shugabancin ƙasar a karo na biyu cikin hatsari. Wasu ƙarin mutane ɗari da sha uku suna fuskantar waɗannan tuhume-tuhume akan wannan binciken da ake gudanarwa ciki har da lauyansa. Ludu Jujuma wanda yake da hannu wajen matsa lamba a kan sakamakon zaben shekara ta 2020 da kuma shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin ta Amurka Mike Windows. Trump tare da tawagar waɗanda ake zargi sun ki amincewa da ya faɗi zaɓe kuma da gangan suka riƙa ƙulla maƙarƙashiyar sauya sakamakon zaɓen inda zai nuna cewa shi shine ya ci zaɓe kamar yadda takardar zargin ta bayyana. Wannan kuma Boko Haram ta cafke kwamandoji da mayaka 60 na abokiyar gabar ta ƙungiyar ISWAP a yayin da ƙungiyoyin biyu suka kashe wa juna mayaka sama da ɗari a cikin mako guda. Manyan kwamandojin ISWAP da suka faɗa tarkon Boko Haram a hanyar su ta zuwa masak da ke jihar Borno daga tafkin Chadi. a ranar litinin su ne abubakar sadiq abu maimuna da kuma malam idris majiyar zaka zola makama a akan sha'anin tsaro da yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a yankin tafkin chadi ya ruwaito cewa a baya-bayan nan bangaren buduma na ƙungiyar boko haram ya ƙwace wasu sansanoni tare da fatattakar mayakan iswap a yankunan kukawa da madayi da kuma kwantan mota nasara da suke samu kan isuwa a baya-bayan nan na da nasaba da yadda wasu fusatattun mayakan isuwa ke kumawa bangaren guduma na kungiyar boko haram a cewar sa zaga zola ya ruwato cewa boko haram ta tsare mayaka da kwamandojin na isuwa a kurkukunta na karkashin ƙasa da ke kwanton mota daura da dogon cuku a matsayin fursunonin yaƙi Shugabannin al'ummar musulmi a jihar Legas da ke Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a harabar Majalisar Dokokin Jihar domin nuna rashin amincewarsu da matakin da gwamnan jihar ya ɗauka na naɗa kiristoci 39 a matsayin kwamishinoni yayin da aka naɗa musulmai takwas abinda suka ce san wato ba su yarda da shi ba. Tun da fari al'ummar musulmi dai sun fusata da jerin sunayen da aka fitar na kwamishinonin inda suka ce gwamna babaji dai samin olu bai yi musu adalci ba yayin da suka buƙace shi da ya sake nazari musamman ganin yadda jihar ke da ɗimbin yawan al'ummar musulmi to sai dai gwamnatin jihar ta yi watsi da buƙatar musulmin yayin da majalisar dokokin jihar ta fara zamanta a ranar litinin domin tantance kwamishinonin A jiya Laraba ne shugabannin al'ummar musulmi karkashin jagorancin Farfesa Tajuddini Badamasi suka yi dafifi a harabar majalisar dokokin jihar domin nuna adawarsu da abin da suka bayyana a matsayin nuna wa musulmi wariya. Musulman na riƙe da wasu alluna masu ɗauke da mabambantan saƙonnin da ke cewa musulmai sun ce ba za su amince da nuna wariya a hukumance ba. abinda suke buƙata shine adalci a dakata da wannan tantancewa a yanzu suna buƙatar adalci da dai sauransu to duka duka abin da ya sauwaka kenan a cikin labaran na wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa har labaran suka zo gare ku musamman wanda ya tace labaran tsaf ashiru lawal na goma ruwan ɓaure da taimakawar aisha mustapha gusau ni da na shirya kuma na karanto nuna muhammad ke cewa sai an jima.